Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna da wata a ƙasa. Kashi na talatin da shida na marubuciya Rama Kabir wanda ni malam da ke karanto muku. Isra ce ta nisa ta sun koyar da kai tana ɗan nazari tare da wasa da yazanta. Umma ma ta ci gaba da bata bayani da kuma muhimmancin samun addana matsayin mijinta. saboda nagartarsa ya ta da kotuna manoji ta ce wani a farkon auren soyayya ne sai dai kuma a ashe ban yi dace ba don haka tun na kashe soyayya a zuciyata na amince zan auri Adnan ba don ina jin son shi ba sai don nagantarsa don na tabbatar zai taya na rage mutunci na da amanar kaina saboda ya nuna mini kyakkyawan halayyarsa wadda ba zan iya cewa ba zan aure shi ba Allah ya kasa lafiya da abin da kuka yanke ina maraba da shi. mace ta fashe da kukan farin ciki tana sanya Isra albarka sun nuna tsantsan farin cikin su domin kuwa lamarin ya zo musu ba zata Na'umma ta ce za ta sanar da dan uwan baban su Isra domin ya shirya da zuwan su a haka suka rabu da lawala kan zai zo in suka iso dan da shi za a yi komai a ranar umma da Isra sun yi kwanan farin ciki Isra ta rasa wani farin ciki take yi ita dai wasan shi take ba amma tana jin nutsuwa ranta game da lamarin da safon mu da yasira suka shiga shirya abincin tarbar baki da yake sun sanar da su nazifi zifi su ma suka shiga taya su gyara gidan sun cika da murna sosai don ko makaranta sun ki zuwa saboda wannan bako lamarin ya zo musu a bazata zuwa goman safe sun kammala shirin kuma ya sun yi wanka yasira ce ta fice zuwa gidan hasana don kunya kawai take ji wai ta ce za ta kuma wani auren da adnan a safiyar ta fahimci ba karamin murna take ba don kuwa har a fuskarta hakan ya bayyana zuwa karfe biyar rana sun yi so don kuwa har babban sisira ya zo tare da wani wanki uwan shi iyayen adnan ma anan suka same su a falon umma aka yi musu masauki annan da lawan kuma suna farfajiyar gidan suna zaune a tabarma sai da suka ci abinci suka goshi kafin suka so mu tattauna maganar da ta kasu nan take suka tsaye da maganar ranar biki sun saka sati biyu tare da ba da sadaki dubu hamsin da dukiya aure dubu hamsin sannan suka ce ana yi gobe biki za su tawo da tawagarsu haɗe da akwatin amarya haka suka rabi cikin mutunta juna don sai da suka yi sallar la'asar kafin suka kama hanyar koma katsina su babba kuwa sun yaba da mijin da ya sira za ta aura don kuwa sun ga tattako da mutunci a wajen su babba magaji da farin ciki su ma suka bar gidan umma sai gabda magarba ya sira ta da gidan Nan ta ji labarin da abin da ya na ba karamin farin ciki ta ba. Ita da take kin yin aure amma a cikin kankanin lokaci ta ji tana son auren Adnan. Cikin dare wajen karfe goma da rabi Adnan ya kira Isra a wayarta. Ganin nan ba sa ta ɗan yi jinkirin ɗauka sai da ya kusa gazewa kafin ta ɗaga Sallamar da ya sa ta ji gabanta ya fara tare da jin wani bakon yanayi. Yana binta, shirin da ta yi ne ya sa cewa Isra kina tare da ni kuwa. ta ce ta kasa cewa komai Adnan da saki murmushi sannan ya ce shi ne baki kira ki jiya, ya muka koma gida ba ko to da fatan kina maraba da katsalandan din da newa ki? Isra gaskiya yana samun labarin mutuwa a auren ki na ji na zama raba gardama dan ba zan taɓa bari ki kubce mini ba ina son ki da kaunar zama da ki a matsayin mata aure na da fatan zaki amince da bukatar tawa in aibatin amincewa ya wuce tunda aikin gama ya gama da gani har kai babu yaro a cikin mu don haka ni baka da matsala da ni Allah ya mana jagora ya tabbatar mana da alkhairinsa cewa Yusra Annan ya ansa da Amin suna suka ranta bayyana duk da ba soyayya suke ba amma sun saki jiki da juna sun yi da tamkar sun saba da juna daga bisani suka yi sallama akan zai kira ta da safa su tattauna akan magana shirye-shiryen aurensu. bayan kwana biyu Adnan ya koma Kaduna sai dai ya kasa faɗa wa mami magana aurensa sai da umminsa ta kira ta fada mata ta dinga fada akan me yasa ba zai sanar da ita ba ai su za su shike masa gaba akan auren hakuri ya bata yace ko yanzu ita ce akan gaba dan kuwa ita ce za ta haɗa mashi akwati ta tambaye shi wace ce sanar da ita wata ce a Kano mami wata ka kuma yaranta ba tunda ta san yana yawan zuwa Kano kila ma saboda ita ce yake zuwa ko ba ta san auren Yusra ya mutu ba. Haka suka shiga shirye-shiryen biki. Abba ya kira Munir ya sanar da shi ya kokari ya fito da mata aure tun daga Adnan zai ya aure ya bashi. Kuma ya yi kokari ya biyo Alhaji Maina su je ɗaurin auren. To kawai ya ce idan bai yi niyyar zuwa ba. Dan har yanzu in ya tuna abin da ya faru yana jin haushin Adnan. Duk da ya gyara rayuwarsa a sanadinsa. Sai dai zuciya ba ta da kashi dole in ya tuna ya ji babu daɗi. Da wani shiri sun gama sai zuwan ranar ɗaurin auren na Abba ya ba Adnan gida kyauta a nan unguwar sarki kuma an zuba kaya na zamani don kuwa Adnan ya amfani da kuɗin Abba. Ya zuba mata kaya kamar yadda Abban yi mata da kawari in ta tashi aure zai yi mata. Bai sanar da su sura, bai sanar da su sura ce zai aura ba don sha'anin gaban sai ke yi. Gaba gaɗi ya sai an ɗaura auren za su sani saboda ya kashe wutar rikici. ya tabbatar suka sani ko wani bai kawo sai kowa bikin ba sai momi ta hana saboda munir an ce soso ne amma son kai ya fi ya tabbatar za ta fi yadda munir ya aure ta sama da shi shi yasa ya ɓoye lamarin ko maganar kai kwata cewa ya za su wuce da shi ana yi gobe biki ita ta zauna ta ji da baki maza su ne za su kai akwatin bata kawo komai ba don kuwa sauki aka samar mata ga bakin yan uwa sun fara cika gidan washe gari ko ya wuce kano tare da abokansa hada da akwati sabba sai gobe ranar daurin aure za su zo da sassafe su magaji kuwa su ma yau suka tafi don su ne masu karba auren kuma adnan ya sa lawan ya sa lawan ya tadadar musu da masaukin su a kano gidan umma ya cika da dangi ciki har da inna duk da sun suwa da mai mai da auren to amma ba ba su gan shi ba balle su ba shawara haka na haka suka shiga cikin hidimar biki don a dama da su saboda ta ga ba karamin mai kuɗi sira za ta aura ba haka aka dinga hidima da tarbar bakin su da suka zo daga ƙauye gida ya cika masha Allah da yake yanzu su umma suna da rufin asiri shi yasa kowa yake ɗaukin zuwa bikin don kowa auren yusra na farko ba zo musu da yawa kamar hakan ba ranar daurin aure karfe goma da kwata aka daura auren adnan da yusra a kofar gidansu ɗanban mutane sun shaida wannan aure sa kuwa ba samu daurin aure ba sun fito da sassafe shi da maina da sitar kanin adnan saboda ciyar suka zo suka kwana nan gidan abban suna tsaka da tafiya motar su ta lalace hanya sai da maina ya cire babban riga duhun motar kafin ta tashi sai wajen karfe goma sha ɗaya suka iso kano suka kira adnan suka tambaye shi unguwar da za su zo ya sanar da su za su same su a gidan su yi sira haka suka wuce zuwa gidan sun samu babban wagaja nan da mutanensu bayan sun zauna a rumfar da aka sassaka a kofar gida suka gaisa sannan suka tambaya ko an ɗaura auren babban magajin ne sanar da su an ɗora mamaki da ya gama cika abba ganin sa a gidan su yi sira tunaninsa ko kanwai sira tunan ya aura ya giya sanar da su amma maganar babba ta dawo da shi tunaninsa na cewa da ya yi adnan ya samo yar gidan mutunci duk da tana bazaura amma tana da kamun kai wallahi na yi masa murna da samun Yisra a matsayin matarsa wani irin zabura a fanyi yana ƙara tambaya Yisra di." sai babba da ya fahimci maganarsa ya tabbatar masa da ita ce suka kalla juna shi da mai mamaki ya gama kama su nan ta kya bai ɗauki wasu ya kira momi ya sanar da ita Yisra Adnan ya aura ita ma ba karamin mamaki ta ba ta jinjina irin yadda Adnan ya ɓoye musu haka suka raba a wayar da sanyin jiki nan take ta kira mana ta tambaye shi ko ya je ɗaurin auren ya sanar da ita shi bai ce ba sai ta sai ta sanar da shi ai Adnan ya munafunce su ashe Sira ya aura saboda firgita da munirje ya zabura wayarsa ta fada kasa ta fashi har kiran momi ya katse da sauri ya dauki kidin mota ya dauki wasu ya fice da sauri ya shiga mota ya fice da gidan da gudu haka ya dauki hanyar Kaduna kamar zai tashi sama hawaye ya gama wanke mashi fuska zuciyarsa kamar za ta fuso saboda mugun bugu da yake yi masa annan ya gama da rayuwarsa ya cuce shi mai raba shi da adnan siyalla domin yau su siyasa shi ya sake sira don shi ne kaɗai ya dace da ita to wai yaushe ma da adam ya mutu tambayar da yake wa zuciyarsa kenan da bai da amsarta haka ya nisa tafiyarsa guje yake yin ta kamar zai tayi sama ya zo wani shataletale motar ta kwa ta kwashe shi ya fada gefen hanya ya je da ki wata bishiya wani babban rishi ya fado masa a saman motarsa nan take numfashinsa ya bar jikinsa mutane da suka da suke wucewa su ne suka zazzaya suka isa wajen motar don su kawo mishi ɗauki haka suka daga rishin da ya fada masa a saman mota suka buɗe motar da ƙyar tare da bankare kofar da ta cije suka shiga jawo shi don kuwa gaban motar ya latse kuma kafarsa tana kasan inda ya lasa ya suka yi kama kama suka da da munir suka fito da munir wanda ko motsi baya yi kafarsa ta dama ita ce ta da gargaje daga kaurinsa zuwa ƙasa ba karamin kalluwa suka yi ba saboda yadda suka ga kafarsa sun tabbatar sai dai a guntule ta dan yadda ya daddake ba zai gyaru ba nan take wasu masu mota a kuwar kura suka sanya shi a bayan motarsu suka kwashe masa duk wani abin amfaninsa da ke cikin mota. saboda barayi sa biyu suka ɗauka suka rufe motar suka wuce da shi cikin kaduna don dama kaɗan ne ya rage masa ya karasa cikin gari asibitin asibiti suka kai shi nan take aka yi emergency da shi likitoci suka soma duba shi mutanen da suka kawo shi suka duba goyonsa suka ga yana ki saukin ta ma tamfurin ne sai suka ba wata nasa kan ta shiga dakin da mulu yake ta buɗe musu wayar da hannunsa don su samu su kira wani nashi ya san a san halin da yake ciki ba musu ta amsa ba jimawa ta fito da ba suka duba kiransa na karshe suka ga dad nan take suka kira nan ba abba yana ganin mu da saurin dauka don ya san zuwa yanzu ya samu labarin abin da ya faru yana dauka ya ji ba munir bane ya tambaya ina munir din suka faɗa musu ya samu hatsari gab da zai shigo kaduna ba karamin kaduwa bai ya ba ya muke cikin zafin nama yana salati duk kallo ya dawo gunshi ya shiga tambayar su da sauki lamarin suka ce da sauki dan bai dace su faɗa mashi komai ba har sai ya zo ya gan shi suka faɗa mashi asibitin da suka kawo shi ya kashe wayar yana duban maina tashi mu kama hanya wai munir ne ya hatsari zai shigo kaduna yanzu haka yana asibiti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dai da sauki ko haka suka ce da sauki amma ba lalle su faɗa mana gaskiya ba mu je kawai tunda dama ba kwana za mu yi ba babba Allah ya sanya alkhairi suka amsa da amin tare da jajanta musu suka yi wa munar addar samun sauki tare da sallama akan sauka lafiya haka suka taho duk da sultan ya so ya zauna sai gobe su dawo da amarya amma wannan dalili ya sa ba zai zauna ba tunda ne ke tuka sabon haka suka kamo hanya suka wuce ko haduwa da adnan basi ba saboda suna can masaukin su da baki suna walima ba san abin da ke faruwa ba walima kawai Isra ta farfajiya gidansu ta gayyato abokan sana'arta na fim da sauran mutanen da suke mutunci gida ya cika ya tumbatsa da al'ummar annabi wata malama fatima ita ce ta tewa bayan ta gama aka ci aka sha kowa ya goge bakinsa wajen karfe shida na yamma taro ya watse ya rage daga amarya sai 'yan uwanta. Saba sai bayan lasar suka isa gida, anan suka fada momi abin da ya faru. Hankalin ta yi sosai har sai da ta dana sanin faɗa munir batun auren. Haka ta bar baki suka wuce asibiti ga baki ɗayansu har da umma, mata Alhaji Maina. Hajjo da ita aka zo haka suka wuce. Asibiti cike da fargaba abin da za su tadda. Sun yi sai majinsu ya bai kira wayan munir da suka yi waya ɗazun. suka fada musu ɗakin da aka kai shi don har an kammala mushi aikin sun guntule masa a kafarsa ta dama daga kauri zuwa ƙasa saboda ta da gargaje ba za ta gyaru ba kuma suka bar masa tunar za ta iya shigarsa ya zame mashi matsala shi yasa suka taimaki rayuwarsa suka yi mashi aikin gaggawa saba suka yi sadakin da aka faɗa musu suna shiga suka ganshi an ɗaure da bandeji ga kafarsa ita ma ga kuma ciwuka da aka sanya mashi auduga ba karamin girgiza suka yi ba mutanen da suke tare da ne suka ce ka su yi magana da karfi don likita ya ce kar a tashe shi an fi so ya tashi da kanshi momi da ya kuka ta barke da shi ganin ɗanta ya zama gurgu abba ma duk dauriyarsa sai da ya fita kwalla ganin kukan momi da na hajo yana son ya wuce gona da iri ya sa alhaji maina ya ta sake su ya ce su je waje har sai sun samu nutsuwa kafin su sake shiga mutanen da suka kama din suka fito su ma suka yi wa sahabba sallama suka danka musu duk kayan da suka kwaso a motar munar sahabba duk suka dinga musu godiya abba sai da ya amshi lambobin su akan zai kira su in komai ya lafa dan sun cancanci ya musu tukwiki suka wuce suka bar sahabu gungungun a tsaye alhaji maina ne ya katse shirin ya ce su je wajen likita su ji abin da ke damunsa in za su ba su taransifa sai a fidda shi kasar waje don ya samu cikakken kulawa da ta dace haka suka yi sa ofis ɗin likita nan ya musu bayanin komai da dalilin yanke kafarsa sannan ya ba su tabbacin babu wani abu da ke damunsa a yanzu har sai in ya farka ya faɗi yadda yake ji a jikinsa suka yi masa godiya ya ba su bil ɗin kuɗin da za su biya sannan ya ce sai sun ga a jikinsu ya yi kafin su ba su transfer suka yi musu godiya suka fito a takaice dai abba da maina su ne suka kwana da munir sirdan kuma ya mai da momi gida ya karbo duk wani abin da za su bukata ya ka musu ya koma haka suka yi kwanan damuwa don gabaki ɗayansu babu wanda ya rinsa a cikinsu haka momi ita ma ta kwana don kuwa bacci ne barawo ya sace ta to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah